dégager tes propres Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin daya ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa ba mukanin labarai. Wata tsohuwar firaministar ƙasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin a yau litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar. An koma ci gaba da jigarar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau litinin. Shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar Myanmar Min Aung zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓace a ƙasar da tsawon ƙarin watanni shidda. Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU ta sake tsawaita yajin aikinta da makonni hudu. Ga wasu su da bayanin yanayin da suka shiga bayan samun labarin tsawaita yajin aikin. Gaskiya abun akwai takaici mai gaskiya ba karamin bakin ciki na yi ba yau da na ji wannan labari. Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa yayin da 'yan ta'adda ke yin ƙaura zuwa jihar Nasarawa. mahukunta a birnin tarayya abuja na ƙara ɗaukan matakan haɗin gwiwa da jihohin da ke makwabtaka da su don tunkarar matsalar sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga hanifa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wata tsohuwar firaministar kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa talatin daga cikin arba'in da shida na kasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai baiwa jam'iyyar kawancen da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. Magajin garin Dakar Bethlehem Diaz jagoran 'yan adawa ya yi watsi da sanarwar tore tare da yin kira ga mutane da su fito kan tituna a yau litinin da zanga-zanga. Ba a dai sa ran bayyana sakamakon ƙarshe na zaɓen a faɗin ƙasar har sai aƙalla Juma'a. Tsarin zaɓen Senegal ya kuma haɗa da waɗanda suka yi nasara a yawan ƙuri'un wakilai da kuma waɗanda suka fi samun ƙuri'u daga 'yan Senegal da ke zaune a ƙasashen waje. An koma a ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Saliyo mai suna Razoni shine na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa dauke da masara ya nufi kasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiyya ta fitar ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga Ukraine. Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun taimaka a cimma yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine a ƙarshen watan Yuli domin sake samun fitar da hatsi zuwa ƙasashen waje yayin da ake fama da matsalar ƙarancin abinci a duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ƙara tsananta sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. yarjejeniyar dai ta bukaci a yi amfani da jiragen ruwan dakon kaya da ke tafiya daga tasoshin jiragen ruwa na kudancin ukraine cikin ƙoshin lafiya a cikin tekun bahar aswad da rasha ke iko da shi tun fara yakin a ƙarshen watan fabrairu ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuliba ya yi maraba da sake dawo da fitar da kayayyaki daga odessa to nan ba da jimawa ba hanifa za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin duk da kiraye-kirayen da iyaye, ɗalibai da masu ruwa da tsaki ke yi na a kawo ƙarshen yajin aikin malamai a Najeriya. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU ta sake tsawaita yajin aiki aikinta na makonni hudu. Shugaban kungiyar Farfesa Emmanuel Oswedeke ne ya bayyana haka ta wata sanarwa a ranar Litinin ya ce sun ɗauki matakin ne domin baiwa gwamnatin isasshen lokaci na warware duk wata matsala tsakanin bangarorin biyu. Daga Abuja wakilin murya Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. Shugaban kungiyar ta ASU Farfesa Emmanuel Oso da ne ya bayyana wannan mataki da suka dauka a wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin bayan wani taron gaggawa na kungiyar da suka gudanar a birnin tarayya Abuja a ranar Lahadi yana mai cewa ƙarin wa'adin ya fara aiki ne nan take ranar ɗaya ga watan Agusta da muka shiga. Wannan mataki dai ya zo ne ƙasa da mako guda da kungiyar kwarago ta Najeriya wato NLC ta gudanar da zanga-zangar lumana na kwanaki biyu domin yin gargaɗi ga gwamnati da ta kawo ƙarshen yajin aiki aikin cikin gaggawa ko ta ɗauki mataki na gaba na ma'aikatanta su shiga yajin aikin gama gari a faɗin ƙasar. Ko yaya wannan mataki na ƙungiyar ASU ya zo wa ɗalibai da suka shafe sama da watanni biyar a gida ba sa zuwa makaranta. Ga wasu su da bayanin yanayin da suka shiga bayan samun labarin tsawaita yajin aikin. Sunana Usman Abubakar ɗalibi mai karantar karatun likita a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Yau da safe na samu labarin cewa ASU sun ƙara wata ɗaya a wannan yajin aiki da suke yi tun watan biyu wato watan February gaskiya abun akwai takaici abun akwai bakin ciki ina alhini da wannan development gaskiya ba karamin bakin ciki na yi ba yau inan da na ji wannan labarin da ke already tun da muka ji shugaban kasa muhammadu buhari ya yi hira da wanda suke da hannu da shuni cikin wannan al'amari aka ce nan da sati biyu za a kai karshe gashi sai yau kawai muka tashi da labarin cewa an kara gaskiya ba karamin bakin ciki ba ne wannan abun ya kara mana saboda ana magana an kara mana wajen shekara ɗaya kenan a dama wannan wa'adin da muke da shi na na kammala karatun. Sunana Firdaus bilarabe Ahmad ɗaliba and Yusuf Maitama Sule. Da farko dai strike ɗin nan ya yi affecting ina ta hanyoyi masu yawa. Ya tsaye min da rayuwata, ya tsaye min da komai nawa. Da farko mun ga abin kamar dai wasa Kaman za a koma amma mun ga abu kamar ba wanda za a koma nan kusa ba ne. Ga abin da wasu iyayen ke cewa akan wannan matakin asu. A gaskiya wannan yajin aiki da wannan karin da asu suka yi ni kam a matsayina na uwa ina kallon abin ta kowane bangare. Gaskiya gwamnatin mu ta nuna bata damu da halin da 'ya'yan talakawa suke ciki ba. Su ma kuma 'yan asu ɗin da suka kilan kwasuwa ya kamata su san cewa waɗannan makarantar da ke gida ba 'ya'yan manyan nan namu ba 'ya'yan talakawa ne ba gwamnati za su duba ba su dubi yaran nan su sani cewa 'ya'yan nan da iyayensu na da hali kamar sauran da ba su bar su a makarantunmu nan ba da za a dinga wasa da rayuwar al'umma mu ne matasanmu da ke tasowa wa'annan yaran su ake tunanin gobe za su rike kasar nan wannan ba daidai ba ne kungiyar asude ta kira taron gaggawa ne a ranar lahadi 31 ga watan yulin da ta gabata domin mambobinta su duba abubuwan da ke faruwa tun bayan kudirin da kwamitin zattaswar nec ta bayyana inda suka cimma matsayar tsawaita yajin aikin da wata daya a baya bayan nan dai gwamnatin najeriya ta ce tana duk mai yiwuwa wajen shiga tsakani ta cimma matsaya da malaman jami'o'in dan ɗaliban ƙasar su koma makaranta lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya To madalla an gaishe ki Halima Abdulrauf. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarashin labaran duniya. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta isa ƙasar Singapore a ziyarar kwanaki biyu yau Litinin, inda take jagorantar tawagar majalisar zuwa yankin Asiya a daidai lokacin da ake kyautata zaton cewa ziyarar na iya haɗawa da yada zango a Taiwan. ma'aikatar harkokin wajen singapore ta ce pelosi za ta gana da prime minister lee hsien lung da sauran jami'ai a cikin wata sanarwa a ranar lahadin da ta gabata pelosi ta ce tana jagorantar gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar democrat zuwa asiya don kara jaddada karfin amurka da kawayenmu da abokanmu a yankin bata ambaci ko za ta bijire wa kasar sin ba ta hanyar tsayawa a taiwan a ziyarar da ta kai malaysia koriya ta kudu da japan a cikin jadawalin ziyarar wakilan na amurka masu aikin ceto a kentucky suna bin gida-gida a cikin yanayi mai muni yayin da kuma suke shiri don wani mawuyacin aiki na lokaci mai tsawo don gano waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa barna a gabashin jihar a cewar gwamnar ranar lahadi har yanzu ba a kai ga gaci a wasu yankuna a yankin mai tsaunuka ba biyo bayan ambaliya da ta mayar da tituna koguna da yin gaba da gadoji ta kwashe gidaje tare da kashe akalla mutane 28 a cewar jami'an jihar rashin sabis na wayar salula kuma yana ƙara dagula aikin ceton. kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. har yanzu muna Najeriya inda 'yan ta'adda suka fara yin ƙaura zuwa jihar Nasarawa abin da ya sa mahukunta a birnin tarayya Abuja suka fara ɗaukar matakan haɗin gwiwa da jihohin da ke makwabtaka da su don tunkarin matsalar. wakilin murya amurka daga abuja hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton yayin da 'yan ta'adda ke yin kaura daga jihohin zamfara niger kebbi da kaduna tare da kakkafa sansanoninsu a jihar Nasarawa mai makwabtaka da birnin Abuja. Gwamnan jihar Nasarawa na injiniya Abdullahi Sule ya bara abin da ya sa kenan ma ya kira taron tsaro irin na gaugawa alhaji ibrahim adra shine mai magana da yawun gwamnan ga kuma karin bayanin da ya min lallai an samu jawabai irin na tsaro da ke nuna cewa waɗannan yan bindiga suna shigowa wasu sassa na jihar nasarawa takamaimai ya ba da misalin wani guri da ake kira rugan juli da kuma rugan madaki da ke karamar hukumar karu sai kuma wasu sassa na karamar hukumar wamba da na toto an samu waɗannan rahotanni na waɗannan mutane wato an hange su a waɗannan wurare hakan ma shine makasudin wannan taro na gaggawa da ya kira domin kama yadda yake ɗaukan kowane matsala na tsaro ko rashin sa a kowane lokaci yakan so ne a tashi a yi abin da ya dace a yi tun kafin aukuwar wani lamari. Gwamnan jihar Nasarawan ya ce rahotannin tsaro da ya samu ya nuna biyo bayan tuttuɗowar 'yan bindigar zuwa jihar tasa a watanni biyun da suka gabata an samu karuwar sace-sacen mutane sosai abin ma kenan da ya sa aka kira wannan taro irin na tsaro a dai ba bayan nan bayan fasa gidan yarin kuje a nan abuja yan ta'adda sun kai farmaki akan dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa a buhari na makwabtaka da jihar kaduna da kuma hari na ba bayan da aka yi akan dakarun fadar shugaban kasa da ke bincike a wani shingen binciken ababen hawa da ke zuma rock mai makwabtaka da jihar naija a saboda haka mahukunta a nan babban birnin tarayya abuja sun kira wani taron gaugawa kan tsaro inda aka yanke shawarar kaddamar da wani sintiri da aikin tsaro na haɗin gwiwa tsakanin Abuja da jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita. Bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ce lalle kam 'yan bindigan nan fa suna nan a zagaye da Abuja da yake cewar akwai buƙatar ɗaukar mataki irin na gaugawa. A dukkan wannan yankuna inda shi gwamna ya ambata da kuma garuruwan da ke kewaye da Abuja irin ta'addanci da laifuka wanda suka saba ma dokar ƙasa wayanda aka san cewa 'yan bindigan nan wanda da ke da alaka da ko ta'addanci ko sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa yana faruwa in ka diba duk bangaren nasarawa inda shi gwamnan ya ambata suka gasu nan dai gasu nan garuruwan da ke nan kewaye da abuja ta gidda bangaren nasarawa haka bangaren naija haka bangaren kaduna haka bangaren kogi to a takaice dai alamu da ababen da ke faruwa a ƙasa ya nuna mana da cewa lalle akwai wayannan yan bindiga a kasa. kuma suna nan suna ta'asar da aka san su da shi to mu shawaran da zamu ba ma wayannan shugabanni da shi kanshi minista da kuma gwamnonin da ke kewaye kewaye da birnin tarayya lokacin siyasa gaskiya ya wuce lokaci ne yanzu na shugabanci a tsaya a yi aiki a ɗauki matakin da zai kai gare su ya kuma nuna musu cewa fa iko fa iko ne gwamnati ita ke da ƙarfi take da iko. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kai na da ya aiko mana da wannan rahoton. To bari mu leƙa Algeria inda manyan kasashen Afirka masu arzikin mai da suka hada da Najeriya da jamhuriyar Nijar suka sanya hannu akan wata yarjejeniya domin aikin shimfiɗa bututun gas zuwa nahiyar Turai. Yakin Rasha da Ukraine ne ya sa ministocin makamashin kasashen suka farfado da kuma rattaba hannu kan wannan tsohuwar yarjejeniya a lokacin da suka kai ziyara Algeria. Daga Agadas ga wakilin murya Amurka Hamidan Galison da ƙarin bayani. A yayin ziyarar da ministocin man fetur na kasashen Najeriya da Nijar suka kai a ƙasar Algeria inda suka gana da ministan man fetur kin ƙasar suka rattaba hannu kan shimfiɗa bututun domin fitar da iskan gas kin Najeriya zuwa nahiyar Turai. tun dai shekara ta biyu da tara ne dai kasashen uku suka kudura aniyar kaddamar da shirin da suka walakabi da proje gaza dog transaharian domin aikin bututun mai tsawon kilomitar dubu hudu da dari da ashirin da takwas da zai ratsa najeriya niger da kuma algeria inda zai gamu da bututun iskan gas na ƙasar algeria zuwa turai to sai dai tu lokacin aka jingine batun aikin to amma ganawar da ministocin uku suka yi su yayyafa maganar ruwa daga doguwar husumar da ta yi muhammad sani ministan man fetur na ƙasar nijar muna da kyakkyawan fata game da wannan aikin da muka sa a gaba za mu samar da duk wasu kayayyakin aiki da ake bukata domin ganin ba a samu jinkiri wajen aiwatar da wannan aikin kazalika za mu samar da gina masana'antu da samar da ayyukan yi ga kuma jami'an tsaron da za su kula da bututun To kowane alfanu kasar Nijar za ta samu a cikin wannan shirin na aikin bututun zuwa turai. Malam Kallamu masanin tattalin arziki a Agadas. Nijar za ta samu amfani a gare shi. Tunda duk inda ya bi ka gani akwai abubuwan da aka bada duk shekara. Akwai wasu tax, akwai wasu allowance allowance, akwai wasu abubuwa da za a ba na shahar hawaye da za a ba masu huraren da wannan abu ya bi. Kuma ba abu bisa ga bisa ga haka nan kuma akwai haɗin kan ƙasashe duka. Za mu yaƙi kwarai-kwarai da talaucin. In Allah ya saya. ya tabbata an yi shi proje ne wanda yana kawo sauki wajen abin da a kamashi kenan kun gani dai irin waɗanga proje dama su ne muke cewa ya kamata a zanyin cooperation kawai tsakanin ƙasashen afirka saboda Eh, a kama mai juna. To sai dai a nasu bangare kungiyoyin da ke sa ido kan haƙar ma'adinai a Nijar kira suka yi ga gwamnatin Nijar na ta kula domin ganin an kiyaye muhalli a cikin aikin. Ilyasu Bubakar mamba a kungiyar Rotab. Matsala abin an ce harkar mai an ce harkar gurɓata muhalli da sauran abubuwa kenan gwamnati ya kamata a ce ta bi sau da kafa ta bi dokokin da ya kamata a bi zan wannan aikin da za a yi. Jiya da aka ba a rasa gurɓata yanayi a amma ya zama abin zai kawo matsala kaɗan ba da yawa ba amma idan gwamnati ba ta bi sau da ƙafa ba za ku ganin za mu samu eh, abubuwa daban-daban kamar yadda kuke ganin suna faruwa ana zuwa ana hoshe bututun mai ibi mai ko kuma ana abin kuma iskan gas abu ne mai babban hatsari kenan in ba kula gwamnati ta yi ba za a iya samun matsaloli daban-daban na harkar gobara da sauransu. An dai kiyasta cewa aikin gina bututun zai laƙumi miliyan dubu goma na dala Amerika. Nahiyar Turai dai na fatan samun makamashi daga Afirka domin rage dogaro da Rasha. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Hamidin Galison. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 17. Karfe 4 kenan na yamma da minti. Karfe 11 kenan da minti sha bakwai a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe uku da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya da haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su Yanzu sai ku gyara zama don ku saurari shirinmu na ilmi garkuwar ɗan adam. Ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan mako. a makon da ya gabata ne dai wasu hare-hare da aka kai wa sojoji a babban birnin tarayyar najeriya abuja da kuma jihar naija da ke makwabtaka da birnin tarayyar ya haifar da rufe makarantu na sakandare kai hamadai da na firamare da ke birnin tarayyar na abuja da ma jihohin da ke makwabtaka da birnin jihar nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin da ta hanzarta rufe makarantun nata da cewa dai ɗalibai na shirin fara wani jarabawa na karshen shekara zainab babaji ta ji ta bakin kwamishinan ilimi a jihar ta nasarawa hajiya fati jameta sabo game da wannan mataki da suka ɗauka eh, mai girma gona ah, a lokacin da ita ah, state executive council ta yi mitin dinta na wannan ah, mako mun duba yanayin tsaro musamman da yadda ya shafi ta makociyarmu wato babban birnin tarayya abuja wanda a kwanan nan uh, very unfortunately aka dan samu wani ishu da tsaro a wannan birnin tarayya to kuma muna makwabtaka da wannan birnin tarayya abuja sai muka ga cewa ya kamata mu duba mu ga yadda za mu kare yaranmu da suke makarantunmu kuma musamman wannan wa'adin karatu na wannan shekara muna gabanin rufe wannan lokaci a wato third term na wannan e, shekaran karatu na 2021-2022 academic session. Mm -hmm. Dama za su rufe makaranta a biyar ga watan Augusta. To da muka ji wannan bayani mun san kuma hankalin iyaye zai yiwuwa wa za su tura yara makaranta suna shakkun to ga mu muna makwabtaka da birnin tarayya Abuja kuma ga abin da ya faru sai ka ga hankalinsu bai kwanta ba to mu kuma mun ga cewa kamar yadda shi mai girma gona ya sa batun harkan tsaro ya zamanto mai mahimmanci a wannan jiha ta nasara ya kamata mu tabbatar cewa makarantunmu suna cikin yanayin da za a yi a koyarwa ba tare da an samu wani shakku batun tsaro ba. Shi yasa gwamnati a karkashin shi mai girma gonan jihar Nasara injiniya Abdullahi Sule ta duba ta ga ya kamata a ce a yaran suna tare da iyayensu a cikin wannan lokaci tun da dama an riga an kammala karatun wannan term din ya rage 'yan kwanaki ne wanda ba za su zamanto da damuwa ba ko da yara mun sallame su sun koma gidajensu. Yaushe ake sa ran ɗaliban za su koma makarantu? eh to ka wannan shekaran wannan karatu na 2021-2022 dama ya zo ƙarshen mun zo ta a wannan watan august shine dama za mu rufe makarantu yara za su je hutu wato long vacation kafin mu sake bude sabon academic session wato 2022-2023 wanda dama watan tara aka saba ake bude makarantu so muna fata in allah ya kai mu wannan wata insha allahu za mu duba mu ga yanayi sai kuma a bude makarantunmu ba tare da an samu wani damuwa ba. To koya masana ilimi ke kallon wannan mataki da gwamnatin ta dauka tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Naija. Wato wani al'amari dangane da abin da ya shafi rufe makarantu wanda yake na ban tsoro shine a kosa abubuwa guda uku waɗanda idan suka afka ma al'umma to wannan al'umma ana ji mata tsoron makomanta waɗannan abubuwa su ne yunwa jahilci da rashin tsaro kuma dukkaninsu suna da alaka da juna da yunwa da jahilci da rashin tsaro idan suka da baibai al'ummar da mutanenta suke da karancin imani da tsoron Allah to wannan al'ummar ta shiga wato ainihin niyasu shi yasa dole ne ga shugabanni da masu faɗa aji da ɗaiɗaikun mutane ya zama cewa an falka an ɗauki mataki da zai kare al'ummar mu ga fadawa cikin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da zai jefa mutane cikin yunwa da I wonder if. wato ainihin shafi ilimin mutane da abin da zai lalata wato ainihin zaman lafiya cikin al'umma don haka ba rufe makarantun kadai su ne abin damuwa ba menene ake yi wanda zai sa daga nan baya a zo a buɗe makarantun domin zaman ɗalibai a gida babu karatu babu sana'a wannan ba karamar musiba bane da abin tsoro a cikin al'umma a daidai lokacin da kungiyar wato ainihin malaman jami'o'i asu suke cikin yajin aiki watanni biyar ko fiye ba karantarwa a jami'o'i makarantu ƙanana su ma ana rufe su sannan harkokin tsaro ga abubuwan da ke faruwa sannan a duniya ga hauhawan farashi to wannan ya kamata ya zaburar da wato ainihin al'ummarmu shugabanninmu da talakawanmu da malamanmu mu dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kyautata alakar mu da Allah mu kyautata alakar mu da al'umma kuma kowa yana da nauyi da amana da ke kansa ɗaliban nan in an rufe makarantu a gidajensu me iyaye suke masu za su ci gaba da karantar da su ne da tarbiyyantar da su da kulawa da su da ruwa su kan sana'a ko kuwa me sannan tsarin karantarwa da muke tafiya a kansa a wannan ƙasa wani irin tsari ne wanda baya haifar da ɗaliban da za su iya dogaro da kansu wanda za a iya cewa ɗalibin da ya kammala sakandare ko kuma ya kammala wani matsayi na karatu ko da ba a ci gaba da karatun ba abin da ya samu zai iya dogaro da kansa da yawa karatu ne ake wanda ɗalibi zai kammala karatu ya kammala digiri ya kammala kaza ba komai yake jira ba da kwalinsa face yana jiran a bashi aiki ba tunanin shi ya kirkira aikin ba to shi yasa lallai idan an kai ga ana rufe makarantu to yana da kyau a sake kallon manhaji ma da tsarin karantarwar da ake yi ya ake karantar da da ɗaliban nan me suke karanta sannan an fuskanci matsaloli irin wannan yaya za a yi ya zama cewa ba a raba ɗaliban nan da karatu ba na tsawon lokaci domin zaman su a gida na rashin karatu shi kan shi wani ƙarin wato ainihin barazana ne ga rayuwar al'umma. Masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Zainab Babaji da kuma jami'ar da ta bada umarni Julie Leather Gresham na ku baban yarjibirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan ji marar ilimi. To a gaida baban gida Jibrin, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Suka ce hakika matakin da rundunar sojojin kasar mu Najeriya ta dauka na kutsawa cikin daji domin neman 'yan ta'adda a yi ta ta kare yayi daidai kuma shine matakin da ya kamata a dauka tun farko domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addaba kasar mu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya bamu nasara amin. sakon sani muhammad cindo anguwar karofi a jihar bauchi ya ce ku bani dama in kira ga al'umma dangane da yanayi na damuna da muke ciki da mu zama masu tsabtace muhalli mu gujewa zuba shara a magudanar ruwa don gudun yin ambaliyar ruwa daga ƙarshe nake addu'ar allah ya bamu damina mai albarka amin sakon alhaji muktar mai shago da wakin basa da malam tanimu tungan makeri da ahmad muhammad usman tungan makeri suka ce muna kira ga talakawan najeriya idan mun zo zaben dan takara mu bi cancanta ba jam'iyya ba domin an sha mu tawarki yanzu zaben gaskiya da gaskiya zani allah ya azurta mu da shugabanni nagartattu amin sai sakon shehu adamu rijau ya ce mun ji wai gwamnatin najeriya za ta ƙara harajin kuɗin kiran waya to gaskiya hakan abin takaici ne ganin yadda kai tsaye mu masu amfani da wayar zamu cutu sakamakon haka to amma dai babu damuwa sakon aliko auta kafinta da kawu mai ruwa yalwa a jihar filato suka ce muna kira ga 'yan kasuwanmu da su ji tsoron allah su sassauta farashin kayayyaki saboda talaka na cikin wani hali saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Balana Yashi Lakwaja a jihar Kogi. Suka ce muna tur da Allah wadai kan kashe jami'an tsaro uku da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar Kogi. Muna fatan Allah ya ji kansu da rahama kuma waɗannan miyagu Allah ka isar mana da su. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla an gaishe ki Zahra Fage. Yanzu kuma sai labarai a takaice. A takaice wata tsohuwar firaministan kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa talatin daga cikin 46 na kasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar ranar Lahadi. Aminata Chore ta ce hakan zai ba wa jam'iyyar ƙawancen da ke mulkin ƙasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. an koma ci gaba da jigalar hatsi daga tashar jiragen ruwa na odessa da ke ukraine yau litinin jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar saliyo mai suna razoni shine na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa dauke da masara ya nufi kasar lebanon a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron turkiya ta fitar tace wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga ukraine shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar myanmar min online zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a ƙasar da tsawon ƙarin watanni shidda kamar yadda kafar yada labaran gwamnatin ƙasar ta bayyana a yau litinin inda ta bayyana cewa majalisar tsaron ƙasa ta gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta amince da ita Da farko dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan ƙwace mulki daga zababbiyar gwamnatin Aung San Suu a wani juyin mulki a watan fabrairu bara. Mambobin Majalisar Tsaro baki ɗaya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci ne wasu watanni shida in ji Global New Light of Myanmar. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa. Sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi. Mu kwana lafiya. Ma'assalamu.